sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makili. An yi wa 'yan majalisar dokokin Amurka bayani akan gagarumin kutsen yanar gizo da ya yi tasiri akan cibiyoyin gwamnatin Amurka. Kana sashen masu zaman kansu sun yi kira ga kasar ta tashi tsaye. Kashedi da aka yi da bayanai da aka tattara na nuni da rasha ce take wannan aikin. bayanan daga 'yan republican da democrats ya fito ne daga kashedi da jami'an kula da tsaron yanar gizo na amurka suka yi cewa girman kutsen ya zarce abin da ake tunani ya shafi shafukan manhajoji da dama tun daga akalla watan maris na shekarar bara har yanzu ba iya gane girman harin kutsen da aka yi ba amma muna sani da yana da matukar girma da ba a taba ganin irinsa ba in ji shugaba mai riko na kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar dattawa da republican marco rubio a wani saƙon twitter a jiya juma'a hanyar da aka yi amfani da ita wurin kai harin kutsen ya yi daidai da yadda rasha take ayyukan yanar gizo in ji rubio yana kashe ni cewa tun da jami'ai sun tabbatar da inda kutsen ya fito to wajibi ne amurka ta mai da martani kuma kada ya tsaya ga takunkumi kadai a hali da ake ciki kuma amurka ta kara kamfanonin china da dama ciki har da babban kamfanin kasar ta smic da kuma kamfanin kera jirage marasa matuka a cikin jerin kamfanonin da aka haramta kasuwanci da su yayin da gwamnatin shugaba donald trump ke kara tankiya da china a makonnin karshe da suka rage mata tabar ofishi kamfanin dillancin labaran reuters ne ya fara ba da labarin kara kamfanin smic da sauran kamfanonin da safiyar jiya juma'a ana kallon wannan matakin a matsayin yunkurin trump ɗan republican na baya-bayan nan domin ya ci gaba da matakansa masu tsauri a kan china a matsayin wani bangare na dadaɗin rikicin kasuwanci da harkokin tattalin arziki tsakanin washington da beijing ma'aikatar harkokin kasuwancin amurka ta ce matakin da aka ɗauka a kan kamfanin china na smic zai dakatar da yunkurin beijing na yin amfani da fasahohin fararen hula ga bukatar sojoji da kuma damuwa game da ayyuka tsakanin kamfanin smic da kamfanonin kera kayayyakin aikin sojin china labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka tana ci gaba da kwashe sojojinta daga kasar somaliya biyo bayan umarnin shugaba donald trump a farkon wannan wata a cewar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon jirgin ruwan sojin amurka na uss herschel yana gudanar da aiki a gabar tekun somaliya domin sake wa jami'an ma'aikatar tsaron amurka wuri daga somaliya zuwa wasu wurare daban a afirka ta gabas a cewar mai magana da yawon rundunar haɗin gwiwar amurka da afirka da ake kira africom kelly kahalen tana faɗa wa muryar amurka umarnin na trump wani bangare ne na neman janye sojojin amurka a wurare daban-daban a duniya ciki har da afghanistan da kuma iraki kafin ya fice daga shugabancin kasar a ranar 20 ga watan janairu a ƙarshe kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta karbi allurar rigakafin covid-19 a jiya juma'a bayan da mataimakin shugaban kasa mike pence ya karbi rigakafin da safiyar jiya Pelosi mai shekaru 80 ta karbi allurar ne a lokacin da manema labarai ke kallo yayin da majalisar dokoki da kotun koli ke halartar shirin bada maganin da likita Brian Monahan ke yi. Monahan shi ne zai bada maganin rigakafin ga manyan jami'an Amurka kamar yadda jami'an sashen leƙen asiri suka shirya ci gaba da batun tunkarar annobar. Pence ya karbi nashi allurar ce a fadar White House tare da uwar gidansa Karen da babban likitan tiyata na Amurka Jerome Adams. ya ce ya daɗe cikin hanzari yana neman ya karbi maganin rigakafin domin ya nuna wa amurkawa cewa maganin ba shi da matsala kana yana da inganci To kamar yadda muka saba a kowace ranar asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. A bari ya huce. saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Yara gobe na canza faɗi ta gobe. kamshi na kai na zan ya shato mamalo gumi da yake ci kaya yara gumi na nake zowa ofis koye ofis masu zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Na goma barka da dawowa kai dogon zango aka ce ko? Gaskiya kuwa kin san New York. ta ka. New York ya rike mutum sai an nemo shi. kai kai kai kai wannan wannan corona ta hana mu zumunci na gomma Allah dai ya kawo karshen ta amin abin abin su mu amin an tashi lafiya lafiya kalau anti to me ya dauki ka wannan makon harkokin eh, a duniya eh to kin san jimami da ake yi na ɗaliban makaranta da aka sace daga katsina wannan shine babban abin da ya daga ba kowa hankali wanda mu duka muna nan muna ta addu'a Allah sa a samu yaran nan suna cikin koshin lafiya sannan da bidiyo kuma da muka gani cikin makon nan da ya fito yaran nan suka fito suka yi magana suka kira ga mahukunta da Allah a taimaka a taimaka mu ma muna nan muna taya su da addu'a to sai kuma daga nan New York wani snow da muka sha disar kankara an zazzabo muku disar kankara a nan dama abin da suke nema a ce wai yi kirsimeti cikin cikin eh, dusar kankara cikin kankara eh, din nan eh. to an samu kwande a new york ne an zazzago ta ga dan gari kowa abin nan gari ya dau harami ko ina fari haka to to muna kamar yadda ka faɗa muna ƙara jajanta ma iyaye waɗannan ƙananan yara da kuma addu'a Allah ya haɗa fuskokinsu da iyayensu lami lafiya Allah kuma kawo ƙarshen wannan lamarin. To, na ga yau kana da gaisuwar sanarwa aure ko? Eh haka ne. Wato aure ne da Alhaji Masa'udu Akilo da uwar gidansa Hajiya a Jimmale na gidan Gwalle a kuma suke nan suke sanar da daurin auren yarsu da ake kira Umma hasana da aka fi saninta da Momi tare da angon Tabala Abdullahi wanda za a daura auren a gidan Baba Akilo a Yalwa Kumasi da misalin karfe tara na wato karfe goma na safe kenan ranar Lahadi. Wato iyayen amarya da suke bada wannan sanarwa da farko hajiya zuwaira a kilo da ke nan birnin new york amurka sannan da hajiya huzaima a kilo wato waziriyar nufawa kenan da hajiya hindato a kilo matan baban kowa wato baban ko alhaji barau kenan sannan da hajiya azumi a kilo matan wahabu da kuma hajiya sala a kilo majis sannan kuma da sista hajara zuwa mai shayi da kuma hajiya zubaida a kilo sai kuma yayan amarya wato sadiya masa'udu a kilo kenan suke gayyatar jama'a zuwa wurin wannan daurin auren da za a yi mata kuma za su yi taron su ne a unguwar mimfasam daga kumasi wato inda ake kira ma masu nan ne za a yi har yanzu za a yi taron nan a cikin wannan corona eh to ai akwai kiyayewa da wato iyali suka tabbatar da za su ga an yi shine za a saka takunkumi na rufe huska sannan kuma za a ba da yawa za a yi su dangi ne dai za su taru su yi abin su kuma za a ba da tazara tsakanin waɗanda suka halarci taron. To Allah ya sa an yi adace Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare. Yawa amin. To sai kuma wannan sako aka ce waka daga bakin da ita tafi daɗi wannan tattaki ya yi musamman ya niki gari ya taho ofishin murya amurka kuma na goma kasan al'adar eh, mutanenmu wai ba a tafiya bakunta hannu biyu haka ya zo ya yi goma na arziki kilishi ne ah, a a tsire ne a a haba ya kashi gara a ofis ana ta daɗi malam <laughs> ga ga kan ce an sha da ni na miya a to ai kuma eh, ai batun kenan dai to mutum kenan sai dai ka yakuri to shi ke da Allah kawo sabo a aiko maka a New York to ga abin da yake cewa assalamu alaikum sunana alhaji sani imam dan masanin dogon daji mai kamfanin mardiya barbecue ina miƙa saƙon gaisuwar shirin a bari ya huce na sashen hausa da ke america zuwa ga mai girma sarkin yamman dogon daji alhaji nasiru shehu umar da mai girma sarkin birnin jabo alhaji aliyu garba da shugaban matasan hausawan kuje alhaji umar yarima da alhaji abdulhamid shugaban kamfanin bami da motors kuje da kuma alhaji bature zaria aby To madalla sai kuma dimbin gaisuwa tare da fatan alheri zuwa ga filin abar ya huce daga mai sauraronmu a yau da kullum lawal isa iskawa katsina wanda ya ce yana gaida mai nasara huntuwa da hassan muhammadu binanci da baba gana alhaji nuciya wacekal da idris m idris da matru sai sanin shaga katsina da Sade Sa'idu Daura sai mai lange-lange ya wuri da sir Sani birnin kebi da fatar an tashi lafiya. To akwai gaisuwan wato Malam Basit Nuhu Abbas kenan wato jakadin sarkin musulmi a nan New York ɗaya daga cikin masu saurare mu kwarai da gaske a nan new york wanda shi ma ce yana mika gaisuwar a bari huce zuwa ga malama sadiya a kumasi da alhaji rufai abbas da kuma alhaji isa abbas sai kuma wato malam suma'ila abbas kenan wanda shi yana zaune ne a birnin tarayya abuja nigeria da kuma abdulrazak abbas shi yana zaune ne a kumasi to shi kuma alhaji lukman abbas shamakin sarkin musulmi a new york kuma shugaban kamfanin lux spring water mai ruwan nan kamar zanzan a birnin kumasi shi ma ya ce yana gaida alhaji ishaku sarkin gwanjawan kumasi da alhaji barama sarkin katoshi da wato da kanwarsa hajiya a kenan to sai kuma hajiya safura abbas da kuma alhaji sule lafkasta daga gidan gurmawa kenan dukkaninsu a kumasi sannan da hajiya ma mata wato hajiya ma mata matan alhaji sani marigayi sani obi bebeji mai shinkafa da wake a unguwar yalwa a kumasi wanda an ya ce miki idan ana ba da lambar yabo na sauraron murya amurka to ta kai a bata eh, yabo na karshe ta kai a bata yabo na karshe don tana saurari shirin safe ta saurari shirin hantsi ta saurari na rana da na dare wato yadda kika san rediyo dai da ita ba irin ma irin na zamanin da na'ura ba ainihin rediyo To muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alheri Allah kuma haɗa fuskoki mu da alheri wata ran mu ganta ko. Amin sun mamin kin je Abuja ba ki garzaya kuma shi kin ci wake ba. Ban garzaya kuma su ba Allah ba ni ikon cin wannan wace wata rana. To abi abi. To sai kuma gaisuwar fata alheri ta abari ya huce daga Aliyu Usman taka lafiya zuwa ga mai girma tambarin gwandu Alhaji Muhammadu Sani Dududu. da hajiya gambo mamman gusau zaria da alhaji zaidu bala kofar sabuwa birnin kebbi shugaban kungiyar murya talaka ta kasa da shugaban kwamitin amintattun kungiyar murya talaka reshen jihar kebbi sai kuma tsohon shugaban kungiyar na jihar kebbi wato comrade hamza galadima birnin kebbi da fatar duk sun tashi lafiya Eh, aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa ko sabili da haka za mu ja birki nan sai kuma mako mai zuwa idan allah ya nuna mana wani labari ne ya dauki hankali na yau to wannan labari ya fito ne daga isa ramin hudu hadeja ya ko da wani gajeren labari mai ban dariya ya ce wai nagoma na'am wai wata malama ce tana baiwa ɗalibanta darasi a masallaci tana cewa ya zama dole kowace mace mm. ta gari ta taimaka wa mijinta wajen raya suna karin aure. Masha Allah. Domin koyi da fiyayyen halitta. To bayan gama karatun eh, malaman tana zauna ana gagaisawa kenan. Na'am. Sai ga wata ɗaliba daga cikin ɗaliban ta taso ta rungume ta. Eh sai ta taso ta rungume ta ta ce malama wallahi tallahi Allah ya ƙara basira. Ai ni da na san haka kike da fahimta. da ban koye miki ba suna na siyama kuma yau shekaru hudu kenan da auren mijinki ba ki sani ba kai malama ta ji sabuwar magana eh wai to wai ashe ashe ke fahimta kike da ita haka ai da na sani da tun shekaru hudu da na sanar da ke haka ah. eh, eh, mata in ke ce eh, malaman nan me zaki za mu kafa wannan labari a shafin shafinmu na sada zumunta facebook domin masu saurare su muhawara a kai in ke ce wannan mata yaya zaki. wannan mutum sai a hankali saboda kin san masu masu wannan wa'azi karshe su da wannan abin ya fi cin su eh, eh Allah zai sauke wato an wani labari ne kisan barayin zamani da karfin hali eh. kai ne wai kai kaje ka yi sata ne mm. cikin dare ya je abin da ina injin markaɗe ne ya je sata mm. to kai kaje da daddare ba she ka bi duhu ka kwance inji ka kawo ka yi gaba ba mm. barawon zamani da karfin hali sai kawai ya ga wurin kunna wuta sai ya ce ai bari kunna wuta ya ga haske babban magana babban magana ko babban magana ba zai lalibe ya sace a shiru ba yawa shi ke dan malam da ya je kama kunna wurin fitila ashe kin san injin markaɗen ainihin wurin kunna wuta ya lalace wannan wurin inda yake gani zai kunna haske eh. ashe inda ake kunna injin markaɗe kenan shi da in ya kunna kawai sai injin markaɗe ya kama yana kunnawa sai injin markaɗe ta tashi shi kenan kuwa ga ka kama barawo malam kada aka ce waye ne a wurin ni ne kai ne wa me kaje yi wurin ranka dai na kai na zo da markaɗin tumatiri ne gargaɗe mai gina gargaɗe mai sa alheri zuciya mu taima na daɗi amma fa mu gina na min mugunta. Mu gargaɗi mai gina min mugunta. Gama shi mai gina min mugunta ya taɓe nan sararin nan eh aka zo aka iske shi ba komai a hannunsa wannan barawo ba hikima kenan to za mu kafa wannan eh ba hikima da kuma karfin hali da karfin hali To za mu kafa wannan labari da ba muka bayyana a shafinmu na sada zumunta domin a ah, ji a yi tsokaci a kai na ga malama juni na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin baba ya koma kiri alheri ke muku fata alheri da ko fatan Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri ka tallafe ni ka bani kwazo lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku.